Sashin Hausa na muryar Amurka ke magana a kan mita 22 da 25. A jamhuriyar Nijar za ku iya jin mu ta gidajen rediyon amfani ko fara'a ko sarauniya ko nomad ko niya FM ko kuma dalal FM. Haka kuma ana iya jin mu a ko'ina kuma ko da yaushe ta kafar sadarwar intanet wato a voahausa.com ko kuma sashin hausa.com. Jama'a masu sauraron mu Assalamu alaikum Mahmud Lalo ne tare da sauran abokan aiki daga nan birnin Washington DC muke fatan an tashi lafiya. A cikin shirin namu na yanzu Ibrahim Alfa Ahmed zai gabatar da shirin a bari ya huce da farko dai ga labaran duniya. Assalamu alaikum masu sauraro ga labaran mai karantawa Jummai Alli. Jami'an 'yan sanda sun ce jiya Juma'a wasu masu harin ƙunar baƙin wake suka kai hare-hare a arewa maso gabashin Najeriya suka kashe mutane shidda ciki har da hudu daga cikinsu. Mai magana da yawan rundunar 'yan sanda Victor Isuku ya ce da sanyin safiyar jiya Juma'a 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata guda biyu da wani namiji da suka doshi wani wurin bincike da ke kusa da babbar kotun Maiduguri da gudu. mace ɗaya sai ta tada bam ɗin da ke jikinta ta kashe kanta da abokin harkarta wato namijin mai harin ƙunar baƙin wake to amma ɗaya macen mai harin ƙunar baƙin wake ta tsira kuma ana mata tambayoyi hukumomi sun ce sauran masu harin ƙunar baƙin wake guda biyu sun tarwatsa kansu ne a tashar mota suka kashe kansu da kuma civilian jtf guda biyu Wannan shi ne karo na biyar cikin makonni uku da ake kai irin waɗannan hare-hare a birnin Maiduguri. Gwamnatin ƙasar Mozambique ta ayyana zaman makokin kwanaki uku bayan fashewar da ya kashe aƙalla mutane 60. Wani tankin dakon mai ya yi bindiga a gundumar Moitize da ke tsakiyar ƙasar Mozambique ɗin bayan da direban motar ya ajiye ta a gefen hanya. gwamnatin ƙasar ta ce mutane da dama suna ƙoƙarin satar mai daga tankin a lokacin da ya yi bindiga gidan rediyon mozambique ya ba da rahoton cewa akalla mutane 60 ne suka mutu kuma 108 suka je rauni yanzu haka ana binciken musabbabin bindigar da tankin ya yi to amma wani ɗan gani da ido ya faɗa wa wakilin sashen portuguese cewa wani jami'in 'yan sanda ne ya harba bindiga domin tarwatsa mutanen da suke kewaye da tankin wasu kuma sun ce wani waya ne da ke jikin tankin ya kama wuta wannan ne karo na biyu cikin shekaru biyu da gwamnatin mozambique take ayyana zama makoki a watan janairun shekara ta 2015 mutane 75 ne guba ta kashe su a yankin chitima bayan da suka sha lemun gargajiya bayan sun gama jana'iza Shugaba Barack Obama mai barin gado ya isa kasar wato birnin Lima kasar Peru zangonsa ta ƙarshe a ziyarar ƙasashen waje ta ƙarshe da zai yi a matsayin shugaban ƙasa. Shugaba Obama zai yi ƙoƙarin kwantarwa ƙawayen Amurka na yankin Asiya da Pacific cewa zaben Donald Trump a matsayin shugaban ƙasa ba zai bata dangantakarsu ba. Tun da farko sai da shugaba Obama ya wa ƙawayen Amurka na Turai ban kwana a ziyararsa ta ƙarshe zuwa Turai ɗin a matsayin shugaban ƙasa, inda ya tabbatar da goyon bayan da Amurka take bai wa ƙawayenta domin ƙalubalantar ƙasar Rasha. Jiya Juma'a shugaban na Amurka ya bar birnin Berlin ƙasar Jamus bayan ziyarar kwanaki hudu da ya yi a yankin. Ya fara ziyarar daga ƙasar Girka ya kammala a ƙasar Jamus. kafin ya bar birnin berlin sai da shugaba obama ya gana da shugabannin birtaniya da faransa da jamus da italiya da kuma kasar spain haka kuma shugaba obama da sauran shugabannin kasashen turai a jiya juma'a sun yarda da ci gaba da amfani da takunkumin da aka azawa kasar rasha a saboda rikicin gabashin kasar ukraine da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen hausa na muryar amurka a birnin Washington DC. Shugaban Amurka mai jiran gado Donald Trump yana ci gaba da naɗa waɗanda zai bai wa manyan mukamai a cikin gwamnatinsa a yayin da ya zaɓi wasu 'yan jam'iyyar Republican guda uku masu ra'ayin riƙau na ƙin ƙarawa domin riƙe muhimman mukamai. Ya naɗa Senator Jeff Sessions a zaman Anthony General da ɗan majalisa Mike Pompeo a zaman shugaban kungiyar leƙen asirin Amurka ta CIA da kuma General Mike Flynn mai ritaya a zaman mai bashi shawara akan matakan tsaron cikin gida. Dukkan mutane guda uku waɗanda suka yi wa Donald Trump biyayya a duk tsawon lokacin yakin neman zaɓensa 'yan ra'ayin riƙau ne. Ila Sanata Jeff Sessions ya fuskanci tambayoyi masu wuya a lokacin da za a tabbatar da shi ko da yake jam'iyyar republican ke da rinjaye a majalisar dokokin amurka a lokacin da aka nada jeff session mukamin alkali shekaru 30 da suka shige da kakkausan harshe aka la'ane shi a saboda furucin nuna bambanci da aka yi zargin yayi a lokacin da yake rike da mukamin anthony janar na jihar sa ta alabama a yayin da haka ke faruwa kuma jiya juma'a a attorney general ta amurka loretta lynch ta yi kira ga farar hula da su ci gaba da ba da rahoton aukuwar laifuffukan nuna bambanci ko kuma ƙiyayya da kuma al'amuran da suka danganci musgunawa ko kuma ƙuntatawa ta ce suna buƙatar mutane su rika ba da rahoton aukuwar irin waɗannan al'amura ko kuma laifuffuka ga jami'an tsaro da kuma ma'aikatar shari'a domin masu bincike su ɗauki matakan kare haƙƙi da 'yancin jama'a. Loretta Lynch ta yi wannan furuci cikin wani faifan bidiyo da aka gabatar a kan laifuffukan nuna bambanci ko kuma ƙiyayya da ake aikatawa a nan Amurka. Faifan bidiyon ya yi magana a kan bayani da hukumar binciken aikata laifuffuka ta FBI ta gabatar a farkon wannan makon daga ƙididdigar da ta yi a shekara ta 2015. Bincike ya nuna ƙaruwar laifuffukan tsana ko kuma ƙiyayya da kashi bakwai daga cikin ɗari a bara da al'amuran da suke auna musulmi kuma ya ƙaru zuwa kashi 67 daga cikin ɗari. Bincike ya nuna cewa laifuffukan ƙiyayya ko ƙyama ya ƙaru zuwa 5,850 idan aka kwatanta da 5,479 a bara. sa'annan kuma ƙiyayya da ake nuna wa musulmi ya ƙaru tun watan satumban shekara ta 2001 lokacin da aka kawo hare-haren ta'addanci a nan amurka haka kuma rahotanni sun nuna cewa laifuffukan nuna ƙiyayya ko kuma ƙyama da kuma musgunawa da ake wa tsirarru ya ƙaru a makon da aka zaɓi donald trump a matsayin shugaban ƙasa wata cibiyar lauyoyi da ke sa ido a kan ƙungiyoyi masu nuna bambanci ko kuma ƙiyayya ta ce yawancin laifuffukan da ake aikatawa an danganta su da irin furacin da donald trump ɗin ya yi a lokacin yakin neman zaɓe gobe lahadi idan allah ya kai mu za a yi zaɓuɓɓukan da aka ɗage yi a ƙasar haiti zaɓen da aka ɗage ko kuma aka jinkirta a saboda mahaukaciyar guguwa matthew da ta yi wa tsibirin barna a watan jiya 'yan kasar haiti miliyan shida ne suka cancanci yin zaɓe daga cikin 'yan takarar shugaban ƙasa 27 da kuma 'yan majalisar wakilai da ta dattijai jiya juma'a hukumomin ƙasar haiti ɗin suka tabbatar cewa za a yi zaben a gobe lahadi idan allah ya kai mu duk da cewa yawancin yankin kudu maso yammacin ƙasar na fama da irin ɓanna da mahaukaciyar guguwar ta yi tun ma kafin mahaukaciyar guguwa ta afkawa a ƙasar rikicin siyasa ya sa aka jinkirta yin zaɓe a ƙasar a watan oktoban shekara ta 2015 aka yi zaɓen shugaban ƙasa to amma aka soke sakamakon zaɓen? a saboda maguɗi bugu da ƙari kuma mummunar zanga-zangar da aka yi ta dagula zaben wakilan majalisar dokoki da aka yi a farkon bara sa'annan kuma aka soke sakamakon zaben a kimamin rubu'i guda na gundumomin kasar. To labaran duniya kuka saurara daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yanzu kuma ga Ibrahim Alfa Ahmed da shirinmu na gaba. Jama'a masu sauraro Assalamu alaikum barkamu da sake saduwa da ku a cikin wani sabon shirin na a bari ya huce. Raghunath. Jama'a barkamu da sake saduwa da kowa a cikin wani sabon shirin ga ɗimbin gaisuwar filin a bari ya huce zuwa ga masu sauraron mu Ɗayyab Abdullahi da abu aulad idris abdulkarim sai sale umara dumbari tare da adamu jangirau akko a jihar gombe sai sani haruna tare da madasir muhammad tafa balewa a jihar bauchi sai kuma gaisuwar salim abubakar imam jingir tare da abdulrahman mijin yawa sai sa'id kan da salisu alhaji azare sai fa'ilu ɗanladi mahuta da fata na faɗi ka daidai sai malam kabir kobi tare da hajiya alawiyatu mahe a bauchi yakubu sai tahiru hashimu taraba tare da honorable salisu zakar ningi sai aminu mai shayi a jihar taraba tare da abbas babe gombe sai gaisuwar anas garba tare da nuruddin ardi muhammad tare da Adamu Aliyu Ungulde a jihar Borno sai Hajiya Nabila Usman tare da Amina Baba Suleiman sai kuma gaisuwar Hajiya Huraira Adamu tare da Faruk Ma'azu na gidan rediyon Gombe sai gaisuwar Kamilu Alhaji Lawal tare da Zaidu Bello Yari sai gaisuwar Atiku Sani Ibrahim tare da Hamza Giya da sai Abubakar Ibrahim Tatimu tare da Kabiru Tike kauran Facebook sai Sani Muhammad Shindo Ungwa Karofin Madaki abokin Yakubu tare da Saje Samson sai Abdullahi Lela ajiyan jiyan Facebook tare da Aminu Wuro Bukar Jada a jihar Adamawa sai gaisuwar Ibrahim Tahir tare da injiniya Difa sai Shamsuddin Lawal tare da Shafale Kefin ya Musa jihar Nasarawa kenan tare da zaharadin Abdullahi Bono zannan Bauchi sai Abba Dauda Abba tare da Hajiya Saratu Ji Abdul birnin Kudu sai gaisuwar Ibrahim Dallami baɗejo tare da Shehu Aminu Azare sai gaisuwar Comrade comrade musa usman alfa da fatan kunanan lafiya dan ban gaisuwa zuwa ga shugaban kungiyar muryar talaka na jihar katsina sabon shugaba kenan sanin shaga kofar aura a katsina da fatan kana lafiya su gaisuwar abdullahi sani umar tare da mai sauraron mahajiya uwani abubakar sai gaisuwar nura bello daraja kaset gusau a jihar zamfara dukan ku da fatan kuna lafiya. To madalla a gaba sai gaisuwar 'yan kungiyar GSSP 80 irin su Alhaji Muhammad Garba da Ali Audu sai Alhaji Audu Musa Dan City, tare da Badisa Mamu sai Hajja Muhammad tare da Isa Ahmed Baba sai hajji Mai Roya Kubu tare da hajji Mai Muna Mandi sai Muhammad Manguno tare da Sa'idu Hassan wato henchman sai Sani Ahmed Sani na. tare da yusuf adamu jajir wato yellow man sai gaisuwar ba abdu daura tare da abu zali sai gaisuwar muhammad jajir tare da aliyu muhammad sai abubakar umar tare da maina modu sai abdulrahman inuwa tare da idris gambo sai garba wato gaisuwan nuruddin da fatan kunanan lafiya haka kuma na gaida muhammad gambo gujiba dukanku da fatan kunanan lafiya. To a gaba sai gaisuwar 'yan majalisar abu da ya huce na Facebook kamar shugaban majalisa Ismail Umar Bima mai gombawa. sai adam a eh, adam gaisuwa da usman muhammad sai jafar aso tare da abubakar ciroma sai gaisuwar magaji hassan tare da lawal shaga disse sai zakariya bin yusuf tare da usman sa'idu sai gaisuwar hassan yakubu tare da abu sadiq haruna sai yusuf sale makama tare da salihu ibrahim adamu sai gaisuwar lawal ibrahim kaf lawan tare da sayyid usman sai gaisuwar sani jafaru tsurutawa tare da Baba Nabil sai gaisuwar Suleiman Muhammad dan dan kama na fata na faɗa daidai sai Fahad dan Malam tare da Hadi Idris sai gaisuwar Musa Gambo tare da Salihu Ibrahim Adamu sai Ja'far Abdulmumin bambali tare da Kabir Shu'aibu sai Nuhu Labaran dukan ku da fatan kuna na lafiya. A wani da mutane The Madalla kaɗan ban gaisuwar filin abar ya wuce zuwa ga sauraron mu Malam Bala Hassan Tela unguwar nufa a baucin yakubu wato bala branko sai gaisuwar barista isyaku barau tare da malam bashir na jaridar leadership hausa tare da dallami alhaji ushishi barista sai gaisuwar shehu tsumagiya tare da hafiz balarabe gusau sai alzamfari tare da mansur almusai da birnin kibi tare da waziri ikon Allah sai Usman Adamu Alero tare da Alhaji Umar Gida da Gumi tare da Anti Samira sai gaisuwar Muhammad Dan Dattijo tare da Eve Mai Saje sai gaisuwar Aliyu Muktar Umar Kwalli tare da Abubakar Kalajanga Jalan sai Hassan Muhammad Binanci tare da Malam Malam Mai Zanen Hula Gwalalo sai gaisuwar Shehu Gajo tare da Mai Sauraron mu Comrade Aliyu Sambo Toro sai Dr. Nasir Mai Magani Birnin Kebbi da Haja Binta Kaura sai gaisuwar mai sauraron mu Adamu Tahiru tare da Balarabe Babale Gajida sai Shehu Suleiman tare da mai girma Ibrahim Wakkala wato mataimakin gwamnan jihar Zamfara da fatan kunanan lafiya. Ɗimbin gaisuwa zuwa ga shugabar mata Hajiya Gambo Mamman Gusau sai Comrade Dangulbi tare da mai sauraron mu Awal Muhammad Dan Larabawa sai activist m lawal tare da anas hoja sai gaisuwar sade shaidu daura tare da maimuna yahaya sai gaisuwar murtala mai gyada tare da ɗanbaran na maradin wato muhammad hassan kenan da fatan kunanan lafiya muna mika ɗimbin gaisuwa zuwa ga awal kan giwa tare da ubaidullah yahaya kaura da fatan kunanan lafiya Ga gaisuwa zuwa ga Baffa Haruna Bajoga sai Malam Matthew Garba da Yusuf Dingyari tare da Anas Saminu Ja'in sai shugaban kungiyar murar talaka zai dubala kofa sabuwa a jihar Kebbi da fatan kuna na lafiya. ta zama ta banza. Makere mazanin kaya zo. Da waki da suka sun kun haniniya bari gobe Ka zama ta banza. Makere mazanin kaya zo. Ka ci ajiya dalin da waki. Sai abaragen da waki. Sai alimamin da waki. Sai abaragen da waki. Dan dai gamsa kan kudu. Sai da dutse yake a sakan. Wanda aka buga maka gana. Gana da bara an boza maka bi galule dan malam shi kwallo sarkin gudu. masu sauraro nan zamu da sa'a cikin shirin namu na yau sai makon gobe idan Allah Ubangiji ya nuna mana Ibrahim Alfa Ahmed ne ke cewa huta lafiya. da da yayi suna gadale da kome suna mutane na sakacin gani na yi ina da bi an yi taro suka haɗe ko da gwandu sun zo ina da yanzu an gada ya su ya tere masa ya ci kwallo ina da bi an yi taro suka haɗe ko da gwandu an zo ina da yanzu an gada ya su ya tere masa ya ci kwallo to an shar an kar an yi taro suka hayya wuri haka tanga ina da yanzu an tere masa ya ji da na ya ya sun ji daɗi Kano, sun ji daɗi. da kuma ya da dan Tuma da kafin mu kai karshen shirin namu na yanzu ga labaran duniya amma a takaice. Jami'an 'yan sanda sun ce jiya Juma'a wasu masu harin kunar bakin wake suka kai hare-hare a arewa maso gabashin Najeriya suka kashe mutane shida ciki har da hudu daga cikinsu. Mai magana da yawan 'yan sanda ya ce da sanyin safiyar jiya Juma'a 'yan sanda suka kalubalanci wasu mata guda biyu da wani namiji da suka doshi wani wurin bincike da ke kusa da babbar kotun Maiduguri da gudu. macen sai ta tada bom ɗin da ke jikinta ta kashe kanta da abokin harkarta to amma ɗaya macen an kama ta ta tsira kuma ana mata tambayoyi gwamnatin ƙasar mozambique ta ayyana zaman makokin kwanaki uku bayan fashewar da ya kashe akalla mutane 60 wani tankin dakon mai ya yi bindiga a gundumar motize da ke tsakiyar ƙasar bayan da direban motar ya aje motar a gefen hanya. Gwamnatin ƙasar ta ce mutane da dama ne suke ƙoƙarin satar mai daga tankin a lokacin da ya yi bindiga. Shugaba Barack Obama na Amurka mai barin gado ya isa birnin Lima ƙasar Peru zangonsa ta ƙarshe a ziyarar ƙasashen waje ta ƙarshe da yake yi a matsayin shugaban ƙasa. Shugaba tun da farko sai da shugaba Obama ya yi wa ƙawayen Amurka na Turai ban kwana a ziyararsa ta ƙarshe a Turai ɗin. a matsayin shugaban ƙasa inda ya tabbatar da goyon bayan amurka da amurka take baiwa ƙawayenta domin ƙalubalantar ƙasar rasha To madalla da haka ne ko muka kawo ƙarshen shirin namu na yanzu sai kuma can an jima da hantsi za mu dawo da wani sabon shirin da izinin Allah inda za ku ji shirin ƙaramin sani wanda Ibrahim Alfa Ahmed zai kawo muku. Yanzu a madadin sauran abokan aiki a nan sashin Hausa na murya Amurka ni Mahmud Lalo ke cewa kuta lafiya.